Ƙudurin tsarin harajin na shekara ta 2024 kamar yadda gwamnatin ta yi wa lakabi ta ce zai magance rudanin da ke tattare da tattara kudaden haraji da ya daɗe a ƙasar ta hanyar ƙara dangantaka da ke tsakanin gwamnati da masu biyan harajin. Mai fashin baƙi kan lamuran yau da kullum Mr. Jafet Philip ya bayyana yadda sabon tsarin harajin zai kasance. Alfanun shi shine kudaden shiga wato revenue zai karu sosai kuma akwai wasu kamfanoni da businesses waɗanda sukan guji biyan haraji. To wannan dokan idan an yi shi zai zama da wahala mutum ya ƙaurace ma biyan haraji. Kuma in an yi dokan nan zai zama da sauki mutane su bi dokan wato compliance kuma zai yi maganin abin da akan ce haraji barkita kai wato multiple taxation ba wai ka biya haraji nan ka biya haraji a can barkita ba. Idan eh. aka hada wani asusu ne wannan harajin zai shiga na gwamnatin tarayya ne ko na gwamnatin jihohi ko kuma ma na kananan hukumomi. To wannan shine inda ke da matsala. Matsalar shine akwai abin da ake kira value added tax. Hmm. Shi value added tax dama haraji ne da in ta shigo akan kasafa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da kuma birnin tarayya. To amma sabon tsarin ya ce shi wannan value added tax din nan gaba za a rika biya ma gwamnatin tarayya na kawai za a cire jihohi da ƙananan hukumomi a ciki. Shi yasa gwamnonin ara suka ce to su ba su yarda da wannan wurin ba. An jiyo gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule na bayyana buƙatar sake duba wasu ɓangarorin ƙudurin sabon tsarin harajin. Gwamnan na jihar Nasarawa wanda rahotanni suka bayyana ya yi magana ne da yawun sauran gwamnonin Arewa ya ce ba wai suna ƙin amincewa da sabon tsarin ba ne sai dai suna buƙatar a sake duba batun cire haraji na VAT don kauce rashin fa'idarsa wa yankin Arewa. A ɓangare guda kuwa wata sanarwa ƙungiyar Yarbawa ta Fere ta bakin jami'inta Jare a Jayi, ya bayyana cewa sabon kasan ribar da aka samu ta hanyar VAT ba zai kasance da matsala ba don haka kar wani ɓangaren ƙasar ya yi fargaba. Sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan ya ce haraji na da muhimmanci ga ci gaban ƙasa amma suna buƙatar gwamnati ta sake fasalin sabon tsarin nata. gaskiya akwai canji da muke bukatar gwamnati ta yi domin in kika lura wannan ana magana akan cewar shi wannan reform da ake so a yi shi ne. duk inda ake da wani babban kamfani ko wani abu da ya shafi irin wannan to wannan kamfanin da yake nan ko kuma wannan ma'aikata da cike nan kashi sittin na wannan abun da aka samu na wannan haraji zai koma wa asalin ita jihar da take da wannan kamfani ne sannan kashi arba'in kuma za a zo a raba shi wa ƙasa ga baki ɗaya zai koma wato asusun gwamnatin tarayya kenan hmm. to idan ya koma asusun gwamnatin tarayya kuma a nan kuma kashi arba'in kuma za a zo a sake tarayya tarayya da ita waccan jiha da ta samu kashi sittin na wannan da take da mallakin wannan kamfani a jiharta. Mm. To kin ga akwai bambanci gaskiya fi sabilillahi wanda muke son gaskiya a gyara a wannan gefe. Mm. Domin in ba a gyara a wannan gefen ba to akwai jihohin da gaskiya za su samu matsala. Sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa na Arewacin Najeriya kenan Alhaji Bashiru Uba Hassan, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.